yau shugabannin kungiyar kasashen duniya 'yan baruwanku sun wani babban taro ta yanar gizo inda suka yi nazari tare da tattauna hanyoyin da za su haɗa ƙarfi da ƙarfe domin su yaƙi bazuwar cutar nan ta coronavirus wadda ta bazu da a duniya kuma tana lahani wayannan shugabannin kungiyoyin dai a ciki har da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari sun yi amfani da hanyar ta zamani wurin gudanar da irin cikakken taro mai tasirin gaske domin ɗaukar matakan da za su kawo sauƙi tsakanin ƙasashen duniya 'yan baron baronmu akan hanyoyin da za su bi na tallafawa juna wurin sha'anin tattalin arziki tare da haɗin gwiwa ƙasa da ƙasa musamman majalisar ɗinkin duniya da sauran ƙasashen duniya masu arziki domin tsara hanyoyin da za a bi a taimakawa ƙasashe masu tasowa na wannan ƙungiyar domin domin su yaƙi bazuwar cutar coronavirus. Daya daga cikin masu sharhi kan al'amuran tattalin arziki a Najeriya Malam Ahmed Yusuf ya min tsokaci dangane da muhimmancin wannan taron musamman hanyoyin sha'anin tattalin arziki da za a bi domin yaƙi da bazuwar cutar corona ba zai yi a shi in ba akwai ƙarfin tattalin arziki da kuma tallafawa ƙasashe da junansu domin yaƙar bazuwar shi a cikin hanyoyin ba da tallafi ga al'umma da ba su iya ci da kansu inda yake cewa. daidai don ga yanzu World Health Organization kungiyar kiwon lafiyar duniya su ne aka san cewa hakkin su ne su tabbatar da cewa sun ba da shawarwari da za su kare duniya ga irin wa'annan annobai kuma kaga America ta janye su in ba an samo ta wata hanya an haɗa kai ba za a samu matsala sosai na biyu tattalin arziki don baya da za a yi a yaƙi wannan cutar ba tare da tattalin arziki ba ka kama abubuwan da ke faruwa a kano duk harkar tattalin arziki ne talauci na iya kawo a bijirewa shawarorin da gwamnati za ta bada so dole ne a yi la'akari da yanayin tattalin arziki saboda ci gaba da kuma aiwatar da wa'annan niyoyin da ake da na kare jama'a game da wannan. Malam Ahmed Yusuf kenan wani mai sharhi kan al'amura na sha'anin tattalin arziki a tattauna da na da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi wani ƙwararre akan sha'anin tattalin arzikin shi ma, Malam Abubakar Abdullahi Gwandu, domin in ji ƙarin haske dangane da hikimomin da yake ganin wannan taro zai iya cimma domin duba hanyoyin da sha'anin tattalin arziki zai inganta domin a yaƙi bazuwar cutar covid-19 da yake bazuwa a cikin najeriya kamar ruwan dare inda yake cewa wannan taro taro ne da ya dace kuma taro ne mai muhimmanci musamman duba da cewa ita wannan wani kalubale ne ga duniya abu ne wanda ya haɗa duniya kuma ƙasa ɗaya ba za ta iya shin ba za ta iya maganin wannan lalura kuma dole ne a haɗa hannu a haɗa gwiwa domin a ci gajiyar abubuwa da dama musamman yadda za a daƙile yaɗuwarta daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa kuma wannan taron zai taimaka domin a san cewa waɗansu ƙasashe da suka ciwo kan wannan matsalar wace dibara suka bi wace hikima ce suka bi kuma za a ci gajiyar wato kimiyya da fasaha da magunguna da ƙwararru har da kuɗi domin yaƙi da wannan lalurar yana buƙatar kuɗi wanda watakila Najeriya na buƙatar gudunmuwa da kayan aiki daga waɗansu ƙasashe waɗanda ita Najeriya ba ta da. Abdullahi Abubakar Gwandu kenan wani mai sharhi kan sha'anin tattalin arziki a tattuna da na da shi a Abuja. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.